بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى الفاتحة رزق من هاج المسلم ولنفر الشيخ أبو بكر الجاجع الجزائري بين المسلمين ومعلمين suke koyarwa a masallacin annabi sallallahu alaihi wa a wannan rana ta daya ga watan nuwamba na shekara ta 2021 wanda ya daidai da ranar 24 ga watan rabi'ul awwal na shekara ta 1440 a wannan darasi wanda shi ne darasi na 44 arba'in da hudu ko ko da hudu arba'in da hudu daidai ko ya alhamdulillah Allah ya sanya mana albarka Allah kuma ya amsa mana dukkan wannan karatu da mu to har yanzu idan ba manta ba muna nan muna magana akan haƙƙoƙin da suka rataya a kan musulmi tsakanin su da musulmi da kuma ladubban da zai amfani da su wajen zaman cikewa da za mu tashi daga na ko بسم الله الرحمن الرحيم يقول المصنف رحمه الله ألا يسبه بغير حق حيا كان أو ميتا لقوله عليه الصلاة والسلام سباب المسلم خصوص وقتاله كفر وقوله لا يرمي رجل رجلا بالكفر aw al-kufri illa tadda alayhi in lam yakun sahibuhu kadhalik wa qawli al-mutasabbani ma qala fa'ala al min fa'ala al-badi minhuma hatta hatta ya'taji فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وقوله من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب الرجل أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه آه، الله يسبه بغير هسم يلا لك السنة بكلمية قبل كونشين فدى زاجيشي حتى كون أيا كان أو ميتا يا رأيني كوكو بانيامو أبدا يسا يسي باتارة هسي بات saboda in ka zage mace saboda ya zage ka to a nan gurin zai zama to ba ka yi kuskure ba in ka wuce gona da yi shi ne ka kuskure Allah subhanahu wa wata yana cewa suratul shura a wajen yi a tuni sayyi'atun ha sai mutum ya zage ka karama ba amma da za ka yi haƙuri shi ne ya fi zama daidai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce kaman afa wa aslaha ajruhu ala Allah a suratul nahl kuma wani aqtu fa aqibi li mithli ma uqitu bi yace wala in sabartum la huwa khayrun lisabirin in kuka yi haƙuri to shine Allah subhanahu wa ta'ala a suratul uh, suratul uh, suratul shura kenan ko Allah madaukakin sarki yake cewa akwai suratu fussilat Allah yake cewa wala tuska min hasanatu wala as-sayyi'a idan Ladi hi ahsan fa alladhi bainaka wa bainahu adawatun fa annahu ne hamim kaga wannan suratu fussilat ana Allah yana nuna cewa a kyakkyawa da mummuna ba ta daidai saboda kai mutum ya ma kyau to kai kamar mai da mai kyau an ce wani mutum ya zaki imam malik imam malik ya tashi ce ya mulammata da kalmomi ne ya ce ta mamaki aka ce ya ce sai kai kuma ga abin da kake faɗa masa sai ce kowa yana dan tarbiyyar da ya tashi dai ne kawai da haka kowane tsuntsu kukan gina ce ta haka shi wannan tarbiyyar da ya taso da amma mutum ya gaje ka gaje shi wannan kuskure ne a nan sassanin yana cewa su babu musulmi kusukun gajin musulmi fasikanci ne mana yana daga cikin nau'uka na fasikanci ka gaje ne sai ta hata a ma Allah ya hana zai haka wasu malaman suka fassara faɗi Allah subhanahu wa ta'ala الحج أشهر معلومات yi yin فيهن ka lara fasa wala kusuka. ko wala kusuka wasu malaman sun fassara shi da zai saboda wannan kusukun din sai ce wasu tarihin kufrin ya tsarka kuma kafirci kafircin da ake nufi a nan yana nufin karamin kafirci a wanda zai fitar da mutum daga musulunci ba yadda wasu malaman suka faɗa duk kafircin da ya zo a nan in dai ba alkala yana nufin karamin kafirci in cikakken kafirci ne zai zo da alif salam a ganin sassan da ya ce abubuwa biyu a al'ummar ta kufurin kafirci sai ya ce ne a tsamin sinnata wani a tsamin sinnata wani ya ruwa in mutum ya mutu wanniyaha da kuma ya shi ne ruhin mutum ya mutu a tsarin sunnarsa kuma ka soki na tsawa mutum kuma a ke da suke ma kaza da sababba kaza to kaga annabi ya sufanta shi da kafirci amma kufur ne dole kufur amma kaga wanda baya sallah wanda baya sallah kaga shi wannan wanda ya bar sallah kaga shi babban kafirci ne Na nashi babban kafirci saboda nan sassalam ya ce a ah, bainar rajul ko bainar kufur wa shirk sarkus kana kaga duka akwai alittana to yana nuna kaga wanda ya daina sallah kafiri ne original amma wanda yake ya yana ya yaƙi musulmi shi wannan ba kafiri ne su karamin kafirci ne إذا الله سبحانه وتعالى بكل مسلمان مع سورة الفجرات وإن قال التكاني من المؤمنين أكثر هذا إذا مؤمنين بداية يوسف الياي في Kaga ya nuna cewa ba kafirai ba ne. <laughs> Wal kafiru na hukun zalimin. shi wannan kaga yana nuna babban kafin ne inda kaga akwai alif da lam ya ce wal kafirun yawwa su ne azzalimai idan ma kuma ai babu zalunci da ya fi kafirci girma tunda zalunci kaga ai nau'i ne na sabon Allah da rashin ba da haƙƙi shi kuma kafiri ai ba wanda ya toya haƙƙi fiye da kafiri saboda ya daidaita Allah subhanahu wa ta'ala ido shi ya halitta da wanda yake da mutasu malam ya ce wa ƙaunin da faɗan salayar mai rajulun rajulun bilfiski a kufa ba yadda za a yi kajefi ɗan uwanka musulmi da kasuwanci ko kafanci illartar da alai a duk ya koma zuwa ga wanda ya jifa illam yakun sahibu kazalika mutukar wanda aka je faɗin ba dama kafirin ba ma'anar wannan shi ne kalmar kafirci ba ta faɗuwa a banza ba zai taɓa yi wa kalmar kafirci ta faɗa a banza ba in ta tafi ta je ta dawo dole ta samu gurin da za ta faɗa a daidai gurin su ba ta faɗuwa a banza ba sai shi yasa irin yadda za a ga wasu masu gidan suna yi a ce da mutum kafin wani ya ajiye ce da kafin kawai kuskure ne yadda yana da ke irin waɗannan kalmomin ya zama to a nisanci yin magana a ya ce wa ƙauni da faɗinsa almutasabani ma ƙala ni ma ƙala waɗanda suke zagin juna ma ƙala to suna kan abin da suka faɗa sai yake cewa fa'alal badi min amma babban zunubin yana kan wanda ya fara ko kuma a ce zunubin yana kan wanda ya fara hatta ya atadiyal mazlum hatta idan wanda aka gaga ya wuce gona da ita ya mai zafi ɗaya shi kuma ya mai zafi biyu to idan na farkon yana da zunubi amma na biyun in ya zagi biyu an mai zagi ɗaya shi ma yana da zini amma idan a zagi ɗaya ya tsaya bai da zini shi ne ma'anar fa'alar babi in kuma wanda ya fara a ya ta biyar mazlum har sai wanda aka zalunta ya wuce gona da na fata mun gani wa qawlihi la tasubbu al kada ku zagi su fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu saboda su ba za su koma zuwa ga abin da suka gabata mana mamaki ko ka zage shi ko ka zage shi ba zai mai amfani komai ba in ma dai baka zage shi ba ya riga ya tarar da abin da ya aikata idan kuma ka zage shi to ba ka da lokacin da za ku haɗu kan ya ciyasa وقوله لكم فإنس من الكبائر شتم الرجل والديه yana daga cikin manyan zunubai mutum ya dinga zagin iyayen shi kalu sai suka ce wahala ya shi rajul walidai yanzu mutum zai zagi iyayen shi kala na'am ita ya mana ta yaya ya subbu rajul abar rajul ta ya subbu wa ya subbu ya subbu wannan ya zagi baban wannan wannan ya zagi babu wannan wannan ya zagi babu wannan wannan ya zagi babu wannan mana ya in mutum ya zage ka in ba karama ba ya zagi babu in karama kuma kowa ya zagi babu kuma da haka wannan a matsayin cewa yana daga cikin abubuwan da suke haƙƙin musulmi suka zage shi kuma idan mutum zai saba da zagi zai ci gaba hmm. in mutum zai iya babban abin da ya kamata shi da ya zamanto kar ya saba a kalmomin ku da zagi cikin da aka je aka dawo kar ya saba da zagi a kalmomin sa duk abin da zai faɗa a kalmomin sa sai zama babu zagi a ciki in mutum ya saba da zagi to gaskiya lamari da zai fi daɗin harkokin yau da kuma je mara rabi ashara Allah ya hasu da hu auyar zunna da ke su'a auyar da ke rahu auyar da ke sassa a laifi ne kauri yi ta'ala ya ake hannabi na amani da ne duka tsiron nuna zuwan na ba a zuwan wala ta jasta su wala ya ba a kukun ba ba wa ta'ala لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدف بعضكم على بيت بعض وكونوا عباد الله إخوانا وقوله إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. الله يحسده kada ya mai hassada abin da ake nufi da hassada shi ne idan allah subhanahu wa ta'ala ya ba ɗan uwanka wani abin alkai a zuciyarka su ji ba wannan shi ake kira hassada hassada abu ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi a suratul nisa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wala tatamannaw ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله kada sashin ke dinga fatan abin da aka ba wa sashi saboda ku Allah daga falalar galibi daga cikin abin da yake kawo hasada shi ne karancin imani da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu duk mutumin da ya yarda da cewa Allah ne yake raba arziki Allah ne yake ba wa kowa da kowa abu yadda za a yi hasada. mana yanzu in kana da cikakken imani cewa duk abin da ka wani ya samu Allah ne ya bashi duk abin da kai kuma ka samu Allah ne ya ajiye ka a haka labarka ba kada saboda ita rayuwar nan tsara ta kai haka wani ya wani a suratul uh, zukhruf Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa akan mutanen makka da raguwar kafirai waɗanda suka yi challenging din Allah game da aiko manzanni da yadda ya aiko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim suka ce wai me yasa ba a aiko da manzo daga wasu alƙaryoyin guda biyu manya ba ba makka ba sai Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmatar rabbika wai su ne suke raba rama ubangijin ka ne Allah ya ce na hannu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya ai mu ne muka raba rayuwar nan ta su a duniya Allah ya ce warafa'ana ba'dahum fawqa ba'dhin darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ya ce ai mu ne muka sanya wasu suka zama sun fosu me sa, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba don wani abu ba ina saboda kawai tashi ya gidin wa tashi wannan shi ne dalili kurum da haka kaga wannan yana nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya raba rayuwar yake kuɗi inda duk kowa ya zama mai kuɗi sayo ba ta daɗi ba ayyukan wahala ko masallacin nan ma ba wanda zai gina ma tunda ba zai yi ya zama wanda suka yi ko bulo suka yi da ke masallacin nan ba zai su zama masu kuɗi ba dole talakawa ne idan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan ginin ne ba don wani abu illa kawai saboda tashi da gidan wa tashi wannan shi ne dalilin da ya sa Allah maɗaukakin sarki ya bambanta saboda haka yana da kyau duk wanda zai yi wa wani haskada to yi tunanin cewa yana da langi da tun mutum yana cikin mahaifiyarsa in ya kai wata hudu ake aiko mala'ika ya rubuta abubuwa guda hudu arzikinsa ajalinsa aikinsa an wuce ne kuma kudin aljanna so kaga abu ne wanda yake muhaddar an riga an rubuta so yanzu ka ji haushin mutum ko ka yi tunanin me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa na kaza wannan yana daga cikin gaskiya rashin tunani yana daga cikin kuma rashin girmama Allah subhanahu wa ta'ala yana kuma daga cikin rashin sanin ciwon kai saboda duk wanda ya san ciwon kanshi to ba zai taɓa yi wayewa wani matsala daga cikin abubuwan da za su koya wa mutum da shi ne mutum ya zama to yana da karancin buri a rayuwa duk mutumin da yake da dogon buri da yawa zai wa mutane haskada yanzu kai baka damu sai kawo babban mota ba baka damu da sai kawo katuwan mota ba to menene za ka damu don ana biyan wani miliyan uku miliyan hudu miliyan kaza ana biyan sanin zai zama damuwa ba abin da zai sayan maka dama kai baka sa rayuwar a wajen ka ta zama babba ba amma daga cikin abin da yake jawo haka da shi ne faɗi kamar yadda ibn tsayin ya faɗa a cikin littafin alfawari yana cewa tushen zinubai gaba ɗayan su guda uku mana duk wani zunubi da ka sani a duniya to yana komawa ne zuwa ɗaya daga cikin zunubai guda uku kuma waɗannan zunuban guda uku su ne waɗanda aka fara saba wa Allah su fahana ta'ala da su na farko shi ne girman kai wannan girman kan waye girman kai na farko iblis kaga lokacin da aka zo aka ce masa ya zo ya yi wa na adam sujada gada ke girman kai shi a fahimtar ka. yana ganin wuta ta fi yin daraja saboda haka ya za a shi an halicce shi da wuta shi kuma annabi adam an halicce shi da yanzu to ya za a shi ko ya je ya yi wa su sujada so kaga girman kai wanda wanda ya sa Allah ya kore shi daga aljanna ya ce kuma ya kuno laka an ta fara fiha sai da ake ai girman ka a cikin aljanna sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kore shi daga cikin sama sai kuma na biyu shine kaɗai shi kuma kwaɗayi waye kwaɗayi annaba adam shi kuma kaga kwaɗayi ne ya kore shi daga aljanna saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annaba adam ga aljanna ne duk abin da kake so ka ta aljanna amma wala ta faraba hadi shajara ta kuna min zalimi amma ga wata bishiya ne kan ku kusance ta in dai ku kusance ka ku duka biyu za ku zama cikin azalimai amma su ta yi ya yi wa annaba adam bayani ya ce masa ya ce masa ya ta hal abin nuka ala shigar kulli wa mulkin layabla bana nuna muku bishiyar da in kun ci za ku dawwama a aljanna kuma za ku samu dawwaman ne a suratul arab kuma ma na kuma rabbu kuma an هذه الشجرة إلا an takuna malakai a التكرة qira'a kuma أن an takuna malakai aw takuna min wannan bishiyar da kuke gani Allah fa ya hana ku ci ne kawai dan kanku zama sarakuna ku da wani to kaga kwaɗayi da Allah ya halitta ɗan adam a kai na san mulki da kuma san dawwama sai kawai na gane Ke kuma na uku shine hasada waye hasada wani ne ya hasada na a iblis girman kai ne shi girman kai yi a fahimtar su ne. kamar yadda Allah ya ta maimaita a suratul araf da suratul bakara da suratul hijr da suratul suratul ta duka ne shi a fahimtar ta cewa abin nan da za ka ce na dan gida annaba adam ko ke eh, wata ya hasada Allah ya faɗa suratul ma'ida ko wasu alayhim na babu dai adama bil haqqi ko in qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin la in basata ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadi ilayka li aqtulani inni akhafu Allah rabb al-alamin ka gani Allah wa wasu sun faɗi zahirin aya cewa sun gabatar da abin nan sun gabatar da abin neman lada a wajen Allah Allah ya amshi na ɗaya bai amshi na ɗaya ba shi ne ɗaya ne kashe ɗaya ya zama to a lokacin ma shi ne kisa na farko da aka fara yi so bai ma san yadda zai yi da gawa shi ne Allah ya komai da wa an gaya ya ka turo mai ya nuna mai yadda zai yi na an kaka ko fa ba ta Allahu guraban ya ba su fil ardi yuriyahu kayfa yuwari sau'ati akhi Allahu alam akwai kuma wasu malaman da tarihin da suka ce a kan matsani suka samu matsala saboda shi annabi adam kun ga da yake shi ne mutum na farko da Allah ya halitta shi ne kuma wanda ya aure na farko yadda wasu malaman tarihin suka faɗa ita na na hawa'u duk lokacin da za ta yi haihu to tana haihuwar mace da namiji to sai a ɗau macen wannan cikin sai a haɗa ta da namijin wancan ciki mana haka wancan zamanin duk da ƙarancin mutane ba ma mutanen sai su amma ba a haɗa waɗannan suka fito ciki ɗaya waɗanda aka haife su tare afuwan duk cikin su ɗaya waɗanda aka haife su tare ba a haɗa su ci aure to sai a ɗauko wannan namijin ya aka haifa tare da wannan mace Ta a yi exchange da shi da suka ce shi ɗayan sai ya ga kamar ta kyakkyawa ce ba su a ta da wacce ta suka samu matsala su ka ga hassada nan? ibi da ƙari ne ta ji wani zirgi da ka gani tushen su nan saboda yanzu mutane idan ka ɗauki girman kai zai sama mutum ya yi shirka saboda shirka ita kanta da shirka da kafirci ai da yawa girman kai yana jawo sa abu jahal da ya hana shiga musulunci shi ne girman kai kamar yadda ya fita ya ce mu da gidan usaini inda nan sosalan ya fito ya ce mun yi gasa da su a wajen shayar da alhazai ya ce kuma daga baya muka zo muka yi kafaɗa da kafada da su ita ke yanzu sun ce muna da annabi to ya ce wala ba zan yi shi ba duk da na ga abin da ya faɗa haka ne na yadda gaskiya ne amma ba zan yi shi ba saboda idan na bi su zai zama gidansu ya fi gidanmu so bai da yawa da mutum zai aikata zai zama to girman kai ne ba za ka aiki gaskiya ba za ka raina mutane za ka dinga ganin su ba komai ba kamar da Allah ya ce alai ta fi jahannama maskwar lil mutakaddi inna allazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabu as-samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalija al-jamal fi san al-khiyam surat al-a'raf to da ga Allah subhanahu wata ala ya hada ƙaryata shi da kuma girman kai to kaga girman kai yana sabbaba zunubai da yawa haka nan kwaɗayi yanzu garin kwaɗayi na tara abin duniya mutane biyuwa za su ɗauki zunubi zai ɗauki kuɗi zai iya kashe wani ya zo nan bandin ɗin da ya kawo su kwaɗayi neman kuɗi da tuna Allah ya haɗa su faɗa suna ta kashe junansu ana kuma ta kashe su ƙarshe ba su amfana da kuɗin ba tunda ya zai mutumin da ya yake dauji na zai ji wani daɗi duk kuɗin shi ba zai ji daɗi ba gida na bukka zai ko na kwano ai ba jin daɗi to ga su wasu sun yi shekaru a dauji sun ƙara rayuwar a dauji kuma sun mutu a banza kaga kuma me ya jawo shi ne kwaɗayi shi ma annaba adam wanda ya fara yin kwaɗayin na farko kaga ƙarshe da aka nuna mai fushe ya ci ƙarshe kuma ya dawo gaba ɗaya dawo duniya mutum zai yi tuwa-tuwa zai bata wani rai duk saboda kwaɗayi sai ta kuwa haska da abubuwan da take jawowa suna da yawa gaba da fikinkinu da matsaloli a tsakanin mutane duka wannan su kuma ta ga sababin su gaba ne sababin su haska to ala kulli hal kamar yadda aka ce an rawaito daga hasan basari shi basari yana cewa kusan kowa yana da haskada zuciya shi amma amma inda muskilar take shi ne wajen zartarwa mana inda ɗan uwanka za ka ga wata ni'ima ko yaya take da Allah subhanahu wa ta'ala ya mata kai maza maza ka hana zuciyarka wajen rashin jin daɗin wannan abin ko ka huce nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi inna ruhal qudus qad nafata fi ruhi annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila mala'ika jibrilu ya yi busa a cikin raina cewa babu wata rai da za ta mutu face sai ta ci tsari su duk kuɗin da ka ga mutum yana samu layi za ga rubutu ne shi sa da hausa suke cewa za ku nema ba a kawo samu wani ya san duk wasu hanyoyi na neman kuɗi amma wani nan da nan da ya ɗan taɓa ya dangwala shi ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya to kaga babban abu shine mutum ya zama mai dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala babban abu shine mutum ya zama ya yadda da cewa Allah madaukakin sarki ne yake ba da gudunmawa kuma yake na malam yake cewa auya dunna bihi suwa ba a so ka yi wa ɗan uwanka musulmi mummunan zance ɗaya daga cikin magabata yana cewa inda a ce zan ga giya a gemun ɗan uwana to da na ce zuwa mani ga shaye giya fa yace inda zai ganta a gemun ɗan uwan shi to da ya ce wannan giyar zuba mai ita haka amma ba zan ke yi saboda kyakkyawan zuci to ya ka gani amma yanzu wani da ya ɗan ga wani abu sai a tattara dama na kan gan shi yana san kullawa ta nan dama duk wata biyu ya canza mota ina ga ka ne yana gaba Allah yana cewa a suratul uh, hujurat ijtanibu kathiran min al-dhann inna ba a dhanni ithm ku nisanci mafiya yawa daga gari wani bangaren na zaki ne kamar da malamai suke cewa in aka samu alamomi waɗanda suke nuna mummunan zato da ya halatta yi wa mutum mummunan zato in aka samu alama an ci kana da haya. ko hadisi don in mutum aka ga alamar ya yi ba daidai ɗin ba za a iya nuna namai ko da ba samu kararar cewa hakan ne ya yi ba alama aka kawo ne ɗarki za iya nuna na yau idan kuka je iskar annabi yaƙo iskar annabi yaƙo lokacin da suka ce a ya mutu ya mutu amanna ya tafi da yi. suka tafi da shi ladan da suka dame suka ce mai wata irin dabba kura ta ce da shi kuma ya kuma ya ce mutu na yaddara ya ce bai yadda ba ko ban tsawwala lakum an fusu amra kawai idan kun yi abin da ran rau ne me dalilin da ya sa ya ce bai yadda ba gashi kuma yayan annabi ne su ne kuma suka haifi annabawa da yawa duk annabawan banu isra'ila dukkan su gaba daya tattun ma daga annabi yaqub din duk wani annabi da ka sani ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam to yaqub ne ya haife shi to waɗannan mutanen su suka haife su me dalilin su da ya sa yake ne ta eh me yake me a riga E! to me yasa bai yadda ba ga riga muna so a fito da wannan ne mana halatta a muna nawa mutum da tun aka ta alama me dalilin da ya sa su kawo rigar da jini da yadda ba mana yana da tawa dabbobin garin zato amma ba a kyautata wa yanki zato amma a kara magana kai ba ai ba zai yi wa ce eh, ya kyautata wa dabbobi ta so kuma ya ki kyautata wa yaran ba na'am kace mai malam a yaran ya karya yaran ne da suka ce ya suka ce masa ina kulla eh, na tafi ugo wata rafina yusufa da mata ina ba kala wanzu yan wasu ka ce mun tafi muna can muna tserace kawai kura ta cinye shi ba ma an tafi yi uminin lana wa ɗaukun na farki to me ya sa yawwa yawwa ma'ana abin da ya sa ya ga alamar ta ta sa ya yi mummuna na musu zato shi ne kamar da ƙoƙi ya faɗa yaushe ne kura har sai haƙuran da za ta iya cire wa mutum riga kan ta cinye shi har ce haƙuri ta tsaya ta ga mutum gashi nan har ce haƙuri ta cire mai riga a hankali ta ajiye rigar kuma ta cinye shi ba tare da ta yaga rigar ba to kaga wannan ne alama ke yi amfani da ita ba dabbobin ga in yake su ta zo ita ce alamar da ya amfani da ita yake ganin cewa ba zai yi a ce kura haske haƙurin da za ta cinye abu ba ta yaga mai da kawai da gudu ko ya ƙi yana da kyau mutum ya su ɗan uwansa musulmi innamal mu'minuna fa asibu baina akawai innamal mu'minuna ikhwatun fa asibu baina akawai mana mu'minai ɗan uwan juna ne fa asibu baina akawai ذهب خجارة يوم وانتكم إيه، المؤمن المؤمن كو البنيان يشد بعضه بعضا مؤمني بدن وانت مؤمني كما جيني ني كاشن سا ينا مفقد كاش أو يتجسس عليه هو ما يبنجي قوله تعالى يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن بعض الظن اسم تجسس ولا يكتب بعضكم بعضا kada ka yi wa mutum bincike na kwakwaf wa ƙaunihi ta'ala da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala laula izin ina ma da lokacin da kuka ji zanna almu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira mu'minai maza da mu'minai mata sun yi wa kansu kyakkyawan zato wannan ayar ta zo ne a kistar na aisha lokacin da aka jefe ta da zina Allah ya ce mai ita da aka ji labarin zina tashi bai kyautata wa tashi da ke ba haka yi kamata ya zamanto da kuka ji sai sashi ya kyautata wa sashi wasu وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا kada ku yi wa juna hasara wala ta na shu kada ku dinga yin kore kore shi ne mutum ya zo ya kaya kaya da kuɗi mai tsada don ya yaudari wanda zai siya shi kuma ba nufin siya yau an yanzu da fiskin atiman layin rufe shira'a wala ta ba kada ku dinga kiwo shi ke yi wala ta dabaru kada ku dinga juyawa juna baya wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba kada sashi ya yi ciniki a kan cinikin sashi ku kuno ibadan wani ku zamo bayan allah dan uwan juna wala ya bi ba abu kuma ala bai ba kafin shi kuma wala ta dabaru kada ku juya baya kuma cikin hadisi ba a so musulmi ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi sama da kwana uku amma ko da kana gaba da mutum in dai kana mai sallama to ka fita daga cikin masu gaba kamar yadda aka rawaito daga wasu malamai suna cewa wani lokacin ana iya samun sababi ko dalilin da za a iya kawar cewa mutum sama da kwana uku haka shekul islam ibn taymiya ya fara. saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawar wa su ka'ab bin malik haka su ne yi waɗanda ba su yaƙin tabuka ba ya ƙaurace musu kwana nawa hamsin ba a musu magana har matan su ma duk aka hana su su musu magana an matan su duka ku dawo wala ya bi ba abu kuma labai ba abu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yin ciniki akan cinikin kashi a zahiri an hana wannan ne ba don wani abu illa saboda kada a samu gaba tsakanin mutane to da yanzu ka kayan ka amaryarka kayan da take so kai ma kake so ka maka ado da shi kawai dan baiwa Allah ya zo يستيب هذا دون مناسب التهديد ودي أجين مسلم سياغا لعلي دوما أسامي أبو منتقى كان مكان إذ يقول إياكم والزن ودينا تستجد إن الزن أطلب الحديث فقد ذاتو شين يبوت الكريزة ودي ما لعلا يقول شنا القانس أشهر ألا يغشه أو يخدعه بقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وقوله ومن يكتب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حمل علينا الصلاة فليس من حمل علينا الصلاة فليس منا ومن وشنا فليس منا وقوله من بايعته فقل لا خلاف يعني لا خديئة وقوله عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة وقوله man khabbaba zawjatan zawjatan ri'in aw mamlukahu falaysa minna wa ma'ana khabbaba afsada wa qada'a na'am Allah ya gushi wa ya fada kada ya mai alhusko ya yaudare shi wannan za ga yana faruwa da yawa Mutanenmu da yawa yanzu daga yan kasuwa kanana hatta manya za su da akwai alhusko yan kasuwa kanana za su yi abin da ya shahara da hausa kashi dankali saboda haka abu mai kyau sai a tashi a sama marasa kyau kuma sai a tashi a sama, kuma ƙarshe an tashi mara kwalitin ga a in eh, za a ga cewa wasu wuraren da za ka je ka auno abu za a yayyafa wa shinkafa ruwa saboda ta towo ta ƙara girma kaga wannan duk alhutu in ka zo ɓangaren manya-manyan 'yan kasuwa su ma za ka ga mutum zai je indiya ko ya je china sai ya sa a yi mai kafi a rage kwalitinsa don ya samu wanda yake zuwa kasashen waje ko saudiya yake zuwa za a ga wasu abubuwan da ake yi a china da wanda ka so a saudiya da wanda ka siya a najeriya duka ga wanda ka siya a saudiya ya fi kwaliti ne dalili shi ne saboda wanda ka siya a najeriya an haɗa baki an rage mai kwaliti kuma shi wannan alkusin ɗin ba wai sai a yan kasuwa ba har ma'aikatan gwamnati da duk wanda ya zama zamanto aka ɗauke shi aiki ana biyan shi albashi duk wata amma kuma baya zuwa sai ya je a wata su ɗaya ko ya je a wata su biyu ana shi ma da albus yaudara kuma ita ma ga ta nan da yawa baja-baja musamman da ya shugabanci da siya musamman irin na siyasa a irin wannan zamanin yana da haɗari ko duk wanda ya samu dama sai ya saboda ya ƙara rayuwar shi cikin aminci kuma ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ba nauyi da yawa a kan shi mutum zai zo ya ce maka yana son a zaɓe shi zai yi kaza shi kan shi ya san ƙarya yake yanzu gwamna yana neman takarar shugaban ƙasa a jihar shi ma baya iya iya jan ragamar kuma jihar da yake jagoranta ramar jihar ce duka kwatanta ta da su kano da suka juna da su kwato ramar jihar ce amma baya iya jan ragamar jihar baya iya biyan su albashi baya iya yin wasu abubuwa amma kuma yana son ya nemi takarar shugabancin najeriya a wannan shi ne asalin yaudara ko kuma yanzu misali irin waɗanda suke nemo mulkin karamar hukuma shi ya san idan ya hau akwai abin da na sama da shi ba su bar shi yayi amma zai yi wa mutane alƙawari da wani kaga wannan shi ne yaudara Allah madaukakin sarki yana cewa wallahi ne yuzuna na wani ina duk waɗanda suke cike da mu'minai maza da mu'minai mata fi gairi mattasabu ba tare da sun yi abin da za a yi musu hakan ba faɗaɗin kamar rububu tanan wa isman mubina sun ɗauki zunubi ne girma a kansu wa ƙaunihi da kuma faɗin Allah wa man yafsil khati'atan duk wanda ya aikata kuskure au isman ko zunubi sun ma yarmi bihi bari'a sannan ya ta ƙoƙari sai ya wanke kalantar zunubin ya ɗora wa wani to faɗaɗi kama lafo ta da wani mai juna ya aikata zunubi ne girma shi ma ya kuma yi kiran ƙarya da kuma faɗa nan sassalan man hamala alaina ilaha falaita min nara duk wanda ya ɗauki makami a cikinmu yana yawo da shi ba a cikin saboda gudun tsautsayi wa man gashana falaita min nara duk wanda ya albushi ma a cikinmu wa qawlihi da faɗin kaman baya aka akwai wani mutum da ake yaudarar shi ake bugun hanci shi idan ya ji su sunan sa muqtid bin hibban sai na zo sai ce masa man baya aka duk wanda za ka yi kirkiri shi to lafila ba a ce mai dan Allah ba yaudara ne la kadiya wa qawli alayhi salatu kalam ma min abdin na nan ba na mubaya'a bane eh ba na mubaya'a bane yace ne kai yayi ake kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa anna rajulan kana yukhda'u fil buyu tazakkari da bi sallam fa kana bi sallam mubayata wa kullu silama thumma thumma lakati thumma lakati kullu silati ibta'ataha siyara salatu ayyam duk wanda kai ce da kai da kika ce baya wajara kuma duk cinikin da kai to kana da zaɓin kwana uku ko ciniki ne ai da albai din da mu mubaya a duk fassarar su ɗaya ne ma min abdin yastar'i min lahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa Gashu li ra'iyati illa harrama Allahu alayhi al-jannah babu wani bawa da Allah zai bashi kiwo ya mutu ranar da zai mutu yana mai algus a ce Allah ya haramta masa shiga aljanna ana yanzu Allah ya baka yara ba ka tsaya ka yi musu tarbiyya ba har ka Allah zai haramta ma shiga hankali ba qawli man khabbaba in imrin aw mamlukatan aw mamlukahu laifin minna Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya yaudari matan wani ko bawon wani ko baya ciki mai yanzu gaskiya yaudara ke yawa ya kamata gaskiya duk mutumin da yake da mata ya yi kokari ya dinga sa mata ido duk iya amincin da ya mata kuma ya dinga sa waɗanda suke tare da ita ido na akwai mayaudara da yawa waɗanda suke yaudaran matan aure suna lalata da su suna da yawa kuɗa zuwa wani mutum ya zo ofisi na yake gaya min cewa akwai mijin yarinyar yana yawan zinace-zinace da mata kala-kala kuma yanzu ma yarinya a kan haka ta da shi da ta koma gidansa ta baki ta koma gidan babanta haka ya dinga zuwa da mata yana yin lalata da su a kan gadonsa su akwai su da yawa musamman yanzu yadda allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu za ka za mutum yana zaune da matar shi haka da tabbas ma tana kan kaɗa yi da galibin matan da ake aura sannan abu na biyu shi ne kan duniya kan duniya da kuma yanzu Allah da ya jarabe mu da wannan harkar ta data da waya din nan Allah yanzu mata da yawa za su iya ba da kansu don samu kuɗin da za su ke data ko ta samu kuɗin da za ta ke kati ta buga waya yanzu wayoyin nan namu irin yadda muke dudduba su da ake ƙura'ani muke duba ne cikin ba wanda bai shiga aljanna saboda kusancin shi da Allah to amma za ka ga wata musiba ce wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya jarge mu ita kamar da wani yake faɗa ɗaya daga kyayi su shiga da suke nan gara yake cewa akwai inda wani ya sai iya gurin yake a asabar da lahadi kawai za ka iya cika robobin fenti guda biyu da kwandon kuma mata da yawa lawa suna ba da a kan daɗi. kawai ba ta da data don ta samu kawai ta yi subscribing yanzu ga Allah ya jarabe mu da mugayen tunatune na hausa nan ba maka fitina Allah ya jarabe mu da su ba ina karanta ina bin facebook na ga wani daga cikin yan tunatunan nan yana sawa a facebook cewa fim kaza lamba kaza an ya fito ku je shafi na ya ku sai na tambaya na ce wai dama ba a tv ake sa ba ka ya ai youtube za ka shiga ka kalla to kuma ne mamaki muka yi tafiya da wani daga duk lokaci da ne zo da buɗe youtube ya kalla na ɗaya ita rasa wacce tarbiyya mutum zai iya koya a finafinan hausa ni gani nake kamar finafinan hausa da za a koyi tarbiyya a koyi abubuwa masu amfani kamar yanzu yawanci an daina yanzu sai dai tsirni tsirni akwai su da yawa waɗanda aka yi a baya waɗanda za ka koyi abubuwa masu amfani a misali ko ibro na farko na shi wanda ya fara yi wanda bai sharan masallaci ba zai yi ta kasuwa shin ne ba mata za ka koyi abubuwa masu amfani kamar sai ka yi mamaki saboda haka yanzu shekaru suna da yawa a cikin al'umma kuma duk mutumin da matarsa take aikin gwamnati wallahi yana cikin haɗari a cikin haɗari galibi matan da suke aikin gwamnati da suka biyayya aure ya yake kamata ba saboda suna da mazan da suke gure da suke yi shi ta duk mutumin da yake da dama har ya ban matar shi aikin gwamnati Allah ya ba mu da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh